بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da sittin. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu gabatar muku da cikakkun labaran duniya. Bannan sai mu kawo muku shirin nan na sharhin bayan labaru wanda zai yi magana game da wasu muhimman batutuwa. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na ko kun san wanda wato zai magana game da muhimman batutuwa suka faru a rana irin ta yau a duk shekara ko kuma a kowace rana wanda wanda Abdullahi Sado Katsina shirya zai gabatar. Daga nan kuwa sai na wato mu koya shan Faransanci bayan shi sai shirin duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na balaga na nan tafe kamar yadda muka saba daga ƙarshe makamin shirin na muryoyin masu saurare da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen mu gabatar muku yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. madalla. To labaran duniya farko muhimman su jawad zarif tsohon ministan harkokin wajen kasar iran ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ne kawai take gudanar da ayyukan nukiliyar ta ba bisa ka'ida ba a yammacin asiya shugaban kasar venezuela ya da sayin soja da trinidad and tobago ke yi kuma ya bayyana shi a matsayin barazana ga zaman lafiya ƙasar Kanada ta tsare tsohon wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai bincike kan ayyukan ko kuma kan laifukan yaƙi da hamtaccen ƙasar Isra'ila take aikatawa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jawad Zarif, tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce, Ramtacciyar ƙasar Isra'ila ne kawai take gudanar da ayyukan nukiliyar ta ba bisa ƙa'ida ba a yammacin Asiya. Rotanni sun nuna cewa tsohon ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya ce isra'il ce kawai gwamnati da ke ayyukan nukiliya bisa ka'ida ba a yammacin asiya amma take sukar ƙasar iran duk da shekin haɗin kai da take bayarwa ga dokokin hukumar nukiliya kuma wadda ke da tarihi mafi girma na binciken hukumar nukiliya ta duniya wato iaea e zarif ya faɗi hakan ne a wajen taron international iranology da a gudanar a birnin tehran kuma ya bayyana matsayin Iran na dogon lokaci tarihin take da shi inda Isra'ila ta kokarin haifar da barazana a yankin domin kawar da kokarin diflomasiyya da ake yi na yarjejeniyar nan ta JCPOA. Har ila yau ya jaddada cewa batun danganta shirin Iran da barazanar tsaro wani makirci ne da aka kulla domin jefa yankin cikin rikici. Da ƙarshe ya ce Iran kowane lokaci ta nan kan bakanta na tattaunawa, amma fa ba ta miƙa wuya ga duk wata barazana ba. Shugaban ƙasar Venezuela ya yi da atisayin soji da Trinidad and Tobago ke yi, kuma ya bayyana shi a matsayin barazana ga zaman lafiya. Shugaban ƙasar Venezuela Nicola Maduro, Nicolas Maduro ya yi suka game da atisayin soji da Trinidad and Tobago ke yi, kuma ya bayyana shi a matsayin abin da bai dace ba, kuma yana barazana ga zaman lafiyar yankin na Karibiya. atisayin sojin yana ƙara ta da hankali tsakanin ƙasar venezuela da ɗaya daga cikin makwabciyarta ta kusa da ita a dai lokacin da ayyukan sojin amurka a yankin karibiya ya jefa yankin cikin zaman ɗarɗar ƙasar trinidad and tobago ta tsara fara gudanar da atisayin soji na haɗin gwiwa a cikin ruwan da ke kusa da ƙasar venezuela daga ranar sha-bakwai zuwa ashirin ga watan nuwamba atisayin ya zo ne daidai wato atisayen ya zo ne da ayyukan tsaro da amurka ke jagoranta a yankin na karibiya wanda amurka ta ce ya shafi yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi ne sai dai madoro ya bayyana rashin amincewarsa da ɗaukarsa a matsayin wasu dabaru ne na ɓoye na neman a gurgunta gwamnatinsa ta ƙasar venezuela Ƙasar Kanada ta tsare wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai bincike kan laifukan yaƙin Isra'ila. Richard A. Falk, tsohon mai bincike kan laifukan yaƙi da amtacciyar ƙasar Isra'ila ta fuka kan al'ummar Gaza da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa ya fuskanci matsala a ƙasar Kanada inda aka tsare shi ta da yi masa tambayoyi a wata tafiya da ya yi don halartar taron da ke da alaƙa da yankin na Falasɗinu. Falk ɗan shekara 92 da haihuwa hukumar kula da haƙƙin ɗan adam ta masar ɗinkin duniya ta haɗa shi a shekara ta 2008 na tsawon shekaru shida a matsayin ɗan rahoton musamman don da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila tafka a yankunan falasɗinawa fog ya bayyana cewa dalilin yin tambayoyi na tsawon lokaci ga manyan masana da ba sa yin tasiri kuma ba sa yin wata barazanar tsaro a filin saukar jiragen sama na toronto wani makirci ne na ladabtar da waɗanda suka sadaukar da kansu wajen faɗin gaskiya kan abin da ke faruwa ga al'ummar falastinu musamman ma a yankin gaza ga al'ummar duniya sojin isra'ila sun kashe falastinawa aƙalla 69,187 a yankin gaza mafi yawanci mata ne da yara ƙanana tare da jikata 170,708 tun watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da da uku isra'ila ta fara kai mafarkin soji a yankin na gaza to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙasar Afghanistan na ƙoƙarin karkata akalar kasuwancin ta zuwa Iran a duk lokacin da ƙasar Pakistan ke rufe iyakokinta. Gwamnatin Taliban ta ƙasar Afghanistan ta sanar da sauya akalar uh, wato ta sanar da sauya akalar harkokin kasuwancinta ta hanyar Iran da tsakiyar Asiya domin rage dogaro da ƙasar Pakistan a lokacin da zaman tankiya ya ƙara kamari tsakanin makwabciyar makwabtan guda biyu ya ga rufe iyakokinsu. A wani yunkuri na kewaye ƙasar Pakistan da kuma kaucewa matsalolin da ake samu a iyakatar Pakistan, ƙasar Afghanistan ta ƙara yawan wato lokacin aikiwa da kayayyakinta zuwa tashar jirgin ruwa ta Chabahar ta ƙasar Iran. Hayakin makatan kasuwanci ta ƙasar Afghanistan Abdulsalam Jawad Akhundzade ya ce a tsawon watanni shida kasuwancinsu da Iran – ya kai dala biliyan 1.6 fiye dala biliyan 1 na kayayyakin take fitarwa ta hanyar ƙasar Pakistan. To da ƙarshe za ku ji cewa makiya sun ƙulla makirci kan ƙasar Labanan irin wanda suka ƙulla kan ƙasar Siriya domin durƙusar da ƙasar. Wani tsohon ɗan majalisar ƙasar Labanan ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta buƙatar wata yarjejeniya da za a ƙulla kan ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da amtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kana ya gargaɗin cewa makicin da aka ƙulla kan ƙasar siriya a kai ta ƙasa irin sa ne aka ƙulla wa ƙasar labanan domin ita ma a kai ta ƙasa hussein haji hassan ya ce babu wani amfanin ƙara tattaunawa kan wata yarjejeniya da isra'ila tun ta kara tsayawa ta yi aiki da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a watan nuwamban shekara ta da ta gabata daga ƙarshe ya nuna cewa gwamnatin da ke rike da ƙasar siriya ta hayatar tahrir shams abokiyar amurka ce don haka har yanzu isra'ila na ci gaba da wuce gona da iri a yankuna daban-daban a faɗin ƙasar ta siriya ya ce gwargwadon yadda aka ba wa makiya dawa gwargwadon yadda zaka za a ƙara yin rauni a gabansu don haka ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da haɗin kanta da kuma haɗin kan al'ummar ƙasar su ne kawai wanda za su ba da garanti na tsaro da zaman lafiya a ƙasar ta labanan to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba wato shirin kokun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari tara da arba'in da biyar al'ummar ƙasar vietnam suka fara gwagwarmar neman samun yancin kai banda faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransawa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance ta fice daga kasar vietnam ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa cikin kasar ta vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi gadangadan da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka alakaɗa wa faransa da sojojin ta kashi a cikin shekara ta 1954 daga ƙarshe dai alatilas faransa ta fice daga ƙasar vietnam babu shiri. masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau alama muhammad taqi ja'fari babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haifi alama ja'fari a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ya harta alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya yi karatun hausa a birnin tehran da farko daga bisani kuma ya nufi birnin najab na kasar iraki Ban ya yi karatu mai zurfi ya dawo ya buɗe makaranta inda ya ci gaba da karantarwa sannan kuma sarakunan falawiya sun sanya ido akan sa matuƙa akan abin da yake gudanarwa na karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafa da kuma ƙasashen yammacin duniya da kyau sannan kuma a karatunsa yana warware abubuwa da dama na falsafar yammacin duniya musamman ma dai kurakurai waɗanda suke kawar da juna a cikin irin wannan falsafa sannan kuma da batutuwa waɗanda suka shafi samuwar allah maɗaukakin sarki da kuma tabbatar da kaɗaitar sa a cikin mulki da cancantar bautar bayi wanda kuma allama ja'afari ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi muhimmanci daga cikin littafin da ya rubuta shine littafin nan na tarjamar nahjul balaga zuwa harshen farisanci sannan kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta a cikin majalladai bakwai ya kasance mutum ne mai yawan bautar Allah maɗaukakin sarki da tsantseni da tawali'u kamar yadda kuma ya kasance mai gudun duniya da likelanta ya rasu a rana irin ta yau bayan fama da rashin lafiya a birnin tabriz na kasar iran masu saurari ko kun san cewa shekaru 25 da sa gabata a rana irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini na zafi babban malamin addinin musulunci a kasar iran ne rasu an haife shi a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar sannan kuma ya hijira tun yana karami tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a can kasar iraki ne alama aminu najafi ya yi karatun hausa ya kuma sami digiri a jami'ar bagdaza banda kuma yana daga cikin mutane waɗanda suka dandake ilimin adabin larabci ya kuma yi karatu a wannan bangare a jami'ar azhar da take kasar masar bayan da ya dawo gida kasar iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a rayuwarsa shine littafin nan na rujarul fikir wal'adab masu saurare ko kun san cewa shekaru 382 da sa gabata a rana irin ta yau 16 ga watan nuwamban shekara ta 1643 aka haifi john cardin sanannen masanin gabashin duniya kuma masanin falsafa wanda aka haife shi a birnin paris na kasar faransa kuma ya karatu a wannan birni mahaifinsa mai yin kayan ado ne sannan kuma ya koyi aikin sarrafa duwatsu masu daraja da fasahar yin kayan ado tun lokacin kurcesa a wurin mahaifinsa iyalinsa waɗanda suke cikin ƙungiyar hagnot sun sami matsala matuƙa tare da cocin katolika da kuma hukumomin ƙasar faransa a lokacin saboda haka baya sha'awar zama a cikin ƙasar ta faransa daga nan kuma yana da shekaru ashirin da biyu ya fara tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ketare inda kuma ya shafe shekaru shida a jere yana yawace-yawace a ƙasashen duniya tun daga shekara ta 1600 da 64 a lokacin da iran ta fi jan hankalinsa fiye da sauran kasashe a tafiyarsa ta biyu a shekara ta 1671 kuma ya samu rakiyar wata 'yar kasuwa mai suna lesko baga kuma sun yi asarar komi a georgia saboda wani rikici na kabilanci wanda ya barke a kasar a ƙarshen lokacin rani na shekara ta 1673 miladiya sun isa birnin isfahan na kasar iran kuma har zuwa shekara ta 1677 miladiya sun ci gaba da zama a wannan birni mai tsohon tarihi daga nan ne kuma sai yanke shawarar ci gaba da tafiyarsa inda ya tafi kasar india bayan ya zauna a kasar india na tsawon shekaru biyu sai kuma ya nufi nahiyar turai wannan tafiya ita ce ziyararsa ta karshe zuwa kasar iran ya sami lakabi da sarkin ciniki daga shah abbas na biyu na iran a rubuta labarin tafiye-tafiyen nasa a cikin wani littafi mai suna cardin's travel book wani kuma sanadiyar wannan littafi ne da yawa daga cikin turawa suka san kasar iran da tarihinta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 da kuma abokinsa ramin dangane da shirin makamashin nukiliya na kasar iran wanda aka fara shi tun cikin shekara ta 1975 da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan fara gudanar da wannan aiki da kuma matakai na siyasa da suka biyo bayan fara wannan shiri din daga bangaren kasashen yammacin turai wanda kuma ko shaka babu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe da suka samu ci gaba ta wannan fuska a halin yanzu za a jidda wannan tana ta gudana tsakanin su dangane da wata makala da aka rubuta a cikin wata jarida kan hakan amma kafin nan sai an fara da kalmomi kamar haka. چه میخوانی؟ کی می ککی کرنتاوا مثل اینکه که دکن علامه موضوع موضوعی جالب می قایتروا مقاله مقاله در مورد دنگنه دا انرژی انرژی هسته‌ای na makamashin nukiliya. آنچه نوشته است menene wancan aka rubuta? من میدانم ni na sani. من دوست دارم بدانم ni ina son in sani. Cis ho'i. wasu abubuwa در این dangane da hakan سال شکره 1957 الب لیتره دا همسن دا بکوی آژانس حکومر کلا دا مکامشن نوکلیا بین المللی تا آن تشکیل شد انکپاتا جالب است دک روه عضو ممبا ایرانی ها ایرانی قبل کپین آنها به فکر بوده اند سوسن کسن چه دتنانن استفاده از ین امپانی دگا نیروگاه اتمی تشر مکامش نوکلیا بندر گپروا بوشهر گرن بوشهر جنوب کدو ساخت گینی 1975 الف ریترا دبیر آن شروع شد امپرش واقعا حقیقه قدیمی دردی زمان لوکچی جنگ یکی چند سال وس شکرو متوقف شد یا الان ینزو چه کسانی سوانه آنها فعالیت می کنند سکی گودانر دا ایکا خارجی نوجی خارجی ها یموجی دانشمندان مسنا در کنار پن متخصصان قرارو آنها مشغول هستند سو سنا ایکی وقتی لوکچندا تو خواندی کی کا بده بایر روزنامه جریده من میخوانم نی زن من دوست دارم بخوانم. نی اینا سن کرانتا. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a lokacin da suke zaune a cikin ɗaki ramin ɗin yana karanta jarida da take hannunsa da aka rubuta wani abu dangane da batun shirin iran na makamashin nukiliya sai a saurari tattaunawar kamar da gudana a cikin harshen farisanci چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. بله، این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. در سال 1957 آژانس المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند. بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای ای طولانی دارد. آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. واقعا پس این نیروگاه قدیمی است. بله، البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد. الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. تو مدلا یانز یعنی وانند a cikin harshen farisanci da tarjama a cikin harshen hausa چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. میکه که کرنتاوه ga dukan alamu wannan maudu'i mai ƙayatarwa ne. Bale, in maƙale dar مورد enerji هسته‌ای dar Iran است. I, wannan makala ce dangane da shirin makamashin nukiliya na Iran. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. دکیو me aka rubuta ina son in san wasu abubuwa dangane da wannan batu در سال 1957 آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. a shekarar 1957 aka kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya abin burgewa a nan shine bayan shekara ɗaya iran ta zama mamba a wannan hukuma پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته ای بودند. کنن ایرانیاوا شکرو ده داما ده سه گباتا داما سنت تنانین ین ده فساهر نوکلیا. بله، ایران در زمینه تحقیقات ای سابقه ای طولانی دارد. ای a ɓangaren bincike na nukiliya iran ta jima da farawa آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ شن ایران تنها تشر صرف مکامش نوکیلیا؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. ای a gaɓar ruwan garin bushahar da ke kudancin iran an fara gina wannan tasha a cikin shekara ta 1975 واقعا پس این نیروگاه قدیمی است haka ne kenan wannan tashar nukiliya da dadda ce Bale, البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد e I? yake a lokacin da Saddam ya ƙaddamar da yaƙi a kan Iran, ginin tashar ya tsaya na wasu shekaru. Al'adar in ni rugo cike son mikonan, Iro ni ya kware ji hau. Yanzu su wanene suke gudanar da ayyuka a wannan tashar nukiliya, Iraniyawa ko 'yan ƙasashen waje. Da irani. در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. مثلا ایرانیاوا در این قصاشان سکی گودند در ایکا اوانن وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. ایران که کرنتا مقالر کبانی جریدر نیما اینا سنگ این کرنتا. Tumadala an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da shirin irin na makamashin nukiliya wanda ake gudanarwa yanzu haka a tashoshin nukiliya daban-daban musamman tashar nukiliya ta Bushahar wadda ita ce ɗaya daga cikin manyan tashoshi da Iran ɗin ta fara ginawa domin gudanar da aika na sarrafa makamashin nukiliya domin amfanin farar hula kuma samar da karfin wutar lantarki da allah a shiri na gaba za a ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawa kamar da yadda ta gudana kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murinsu daga farko ya zuwa ƙarshe musamman malama juda da kishin afefe ni abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a mu na gaba. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan zaben Mamadani da aka yi a matsayin magajin birnin New York na ƙasar Amurka wanda ya gina yakin neman zabensa kan batutuwa da dama da suka shafi mazauna wannan birni daga ciki har da batun falasɗinu da kare haƙoƙinsu a gaban haramtaccen ƙasar isra'il take danne musu wannan haƙoƙi za mu ji yadda hakan ta kasance a ƙarƙashin jari hujja na amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nasarar da zaharan mamadani ya samu ta lashe zaben magajin birnin new york ya mame kafan watsa labaru fiye da kowane labari a wannan tsakanin matsayin da kuma mukamin da yake da shi na magajin garin new york a cikin amurka shine babban a dalilin da ya baiwa labarin muhimmanci duk da cewa akwai waɗanda suka lashe makaman magatan gari a cikin amurka waɗanda kuma suka raba hannun riga da siyasar donald trump shi dai zaharan mamadani ɗan hijira ne musulmi wanda kuma a lokaci ɗaya ra'ayinsa na siyasa yake cin karo da shugaban ƙasa amurka trump don a tsawon lokacin yakin neman zaɓe furka musayar yawo a tsakaninsu mutum irin wannan shi ne wanda ya lashe zaɓe a birni mafi girma a amurka don haka ya isa zama kanun labaru ba a cikin amurka ba har ma da wajenta yanayin da ya samar da mutum kamar mamadani ya isa jan hankalin dukkan kafin watsa labaru masu zaman kansu da ma na hukumomi a duniya tun a tashin farko zahran mamadani ya lashe zaben cikin gida na jam'iyyarsa ta democrat bayan da ya samu galaba a kan tsohon gwamnan jihar ta new york andrew cuomo daga nan sai cuomo ya yanke shawarar cewa to zai tsaya takara a matsayinsa na indifenda ba ƙarƙashin jam'iyya ba a nan ma da aka zo aka yi zaɓe mamadani ya kayar da shi kamar yadda ya kayar da ɗan takarar jam'iyyar republican ta su donald trump curtis anthony sliwa abin tambaya a nan shine ya aka yi daular ɓoye ta bayan fage da take juya wani sashe na siyasa amurka ta bari mutum kamar mamadani ya tsaya takara kuma har ya kai ga cin zaɓe da kuwa a ce ɗaya daga cikin waɗannan 'yan takarar biyu sun janye to da samun nasararsa ya zama abu mai tsananin wahala a tashin farko yana da kyau mu yi ishara da cewa kaso talatin da uku cikin ɗari na ƙuri'un da suka baiwa mamadani nasara sun fito ne daga yahudawan birnin new york ƙungiyar nan ta yahudawa mai suna ba da sunanmu ba wacce ta bayyana bayan yakin gaza ta rika ɗaga takin da ke cewa da akwai bambanci a tsakanin yahudawa da kuma 'yan sahayoniya suna kuma cewa don mutum ya soki isra'ila baya nufin cewa yana ƙin jinin yahudawa wannan ko wani take ne wanda 'yan sahayoniya musamman haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe tana bayarwa a duniya da nuna cewa duk waɗanda suke ƙin siyasata to daidai suke da masu ƙin jinin yahudawa baki ɗaya wato matsayin duk wanda yake sukar siyasar 'yan sahiyoniya ta ɓarna da zubar da jini daidai yake da hitler akalla abin da za a faɗa a nan shine cewa ɓoyayyar daura amurka ba ta damu da cin zaben mamadani ba wanda yake bibiyar yadda zaben ya kasance zai iya ganin yadda propaganda ta yi tsanani a kan mamadani an sami malaman yahuda guda dubu ɗaya da suka rattaba hannu akan wani sako guda ɗaya wanda shine yin kira ga yahudawa mazauna new york da kar su kuskura su zaɓi mamadani waɗannan malaman yahudawan sun bayyana mamadani a matsayin mai ƙin jinin yahudawa shi kuwa donald trump yana da tashin matsalar ta musamman da zahran mamadani ya rika kiransa da cewa ɗan gurguzu ne ya kuma bayyana cewa duk ba yahudan ma da ya zaɓi mamadani to wannan maci amana ne sai dai wasu za su ce irin wannan farfaganda da ƙoƙarin ɓatar suna da aka yi wa mamadani za ma su taka rawa ne ya sa masu goyon bayansa su ƙara riko da shi kuma dukkanin al'umman da suke mara masa baya ya zamana sun fito da ƙarfinsu wajen kaɗa ƙuri'a musamman ma dai al'ummu da suke tsiraru a cikin birnin new york a nan abin da muke fuskanta shine wani irin yanayi na tsaka mai wuya da tsarin jari hujja ya fada a ciki shi tsarin jari hujja amurka ne ya ingiza mamazani ya shiga gaba ya tsaya takara kuma ya kai ga cin zaɓe ko kuwa sauyi ne tsarin yake fuskanta da ya kai ga samar da mutane irin mamadani tsarin jari hujja yana son yi wa fuskarsa mai muni fenti ne da shafa hoda bayan da abin da ya faru a gaza da ya yi masa mummunar illa babu jawabi yankake akan wannan tambaya amma za mu iya bijiro da wasu abubuwa da za su iya taimakawa mu fahimci abin da ya faru na farko da akwai abubuwa mabanta da suke sanya mutum ko ɗaiɗaikun mutane ɗaukar matakai da suke bambanta shi da waninsa ga misali an tambayi wata ya tsohuwa 'yar shekaru 91 akan me yasa ta jefa mamadani ƙuri'a jawabin da ta bayar shine cewa ta ji yana yin magana mai kyau akan yadda zai kyautata harkokin sufuri a birnin new york hakanan kuma zai yi ƙoƙarin rage kuɗaɗen hayar gidaje hakanan kuma zai kyautata rayuwar tsofaffi batun tattalin arziki ma ya taka rawa wajen jan hankalin wasu suka kaɗa ƙuri'a ta zaɓar mamadani da za a magance laifukan da ake tafkawa a kan titunan birnin new york shi ma wani batu ne mai muhimmanci wato a waɗanda batun tsaro shi ne suke son ganin cewa ya tabbata Batun siyasa kuwa yana zuwa ne daga baya idan aka kwatanta da waɗannan abubuwan masu muhimmanci da mutanen birnin York ɗin suka kalla wajen yin zaɓe. Sai dai wannan baya kore cewa Mamadan ya yi amfani da batun Falasɗinu wanda ya daɗe yana goyon baya kuma yake da wato samun karɓa batun falasɗinin kenan da kare haƙoƙinsu a duniya ya jawo hankalin wani sashe mai yawa na masu kaɗa ƙuri'a dama da shi mamadani ya kasance mai goyon bayan falasɗinawa da rajin ganin cewa an kare musu haƙoƙinsu tun yana a jami'a da ya kafa ƙungiyar ɗalibai masu goyon bayan shimfiɗa adalci a falasɗinu a dalilin haka gamayyar dalilai ne mabambanta suka taimaka wajen samun nasarar mamadani da ba za a iya takaita su a cikin abu guda ɗaya ba duk da cewa batun gaza da falasɗinu ya taka rawa sosai bayan zaben mamadani an kuma zaɓi michelle wow 'yar asalin ƙasar china a matsayin magajiyar birnin boston hakan ya mayar da ita zama mace ta farko kuma wace ba baturiya ba wacce ta lashe zaben wannan mukamin a tarihin wannan jiha ita ma wau ta shahara da cewa ta raba hannun riga da donald trump musamman ma dai kasantuwa mai fafutuka a fagen kare haƙoƙin tsaro da kuma kare muhalli hakanan kuma haƙoƙin ma'aikata hakanan kuma an zaɓi Celine pass a matsayin magajiyar birnin los angeles ta kasance mai fafutukar kare haƙoƙin ma'aikata ita ma ta raba hannun riga da donald trump a can chicago ma dai ɗan takarar jam'iyyar democrat brandon johnson ne ya lashe zaɓe inda ya kada ɗan jam'iyyar republican ta donald trump a virginia ma an sami irin wannan ta yadda abigail spencer ta zama gwamna bayan da ta kayar da ɗan takarar republican a new jersey ma miki shiril ta zama gwamna to a dalilin haka abin da yake faruwa a amurka wani yunkuri ne na nuna ƙin amincewa da siyasar donald trump kuma bore ne a kan siyasar ta fada da tsiraru da 'yan hijira wani abin da ya taimaka shine siyasar korar ma'aikata da ma'aikatan nan da elon musk ya jagoranta kafin shi ma donald trump din ya kore shi mafi yawancin waɗanda aka kora ɗin kuwa tsararru ne musamman ma dai baƙaƙen fata sun kuwa taka rawa a wajen wannan zaɓe siyasar trump a tattalin arziki ma ta taka rawa wajen dawo rakiyarsa da masu kaɗa ƙuri'a suka yi tabbas siyasar amurka ta waje tana da tata rawar da ta taka a wannan sauyin mun kuwa ga yadda 'yan sahiyoniya suka rika tofa albarkacin bakinsu akan sakamakon zaɓen na new york da ma amurkan suna bayyana cewa ƙin jinin yahudawa ya ratsa cikin amurka ya yi tasiri tunanin da ra'ayin mutanen amurka a kan masu goyon bayan kare haƙoƙin falasɗinawa ya sauya ba kuma wani dalili ne ya sa hakan ta faru ba da ya wuce gwagwarmayar al'ummar falasɗinu ta shekaru masu tsawon gaske da irin tsawon sadaukar da kan da al'ummar falasɗinin suka yi wajen kare haƙoƙinsu wanda duniya ta gani ƙururu girman zaluncin da ake musu musamman ma dai a yakin bayan nan da ya faro daga shekara ta 2023 zuwa wannan shekara ta 2025 ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin koshin lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa kamar yadda muka saba dai muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a fannoni daban-daban inda suka yi waƙe-waƙe kan abubuwa daban-daban a wannan karan ma ba mai kasa a gwiwa ba domin kuwa gato muku kasim afshar wani fitaccen mawaki a nan kasar iran wanda kuwa dade ba ku ji ba barin gabatar muku da shi domin masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ai saurare lafiya. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن من است هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست هنوز حوصله آخرین تهاجم هست هنوز دگر چه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور من و آفتاب هیزم هست شکستم و همه گفتن بر نخواهد خواست شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم بعد دهان تفنگ است بعد از این سخنم اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهود شهید اگر نتوان شد بهش بیهود میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان توفنگ بعد از این سخنم تو madalla a gaishe ka kasim afshar game da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su kafin in bankwana da ku zan sake haɗa ku da shi kasim afshar domin ci gaba da waka ta biyu da ya tsara mana a cikin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka mana har shirin kammala ko ji shi kamar haka ni ma da gun shirin nake muku ban kwana nake cewa ku zama lafiya sai dai ka manta ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya سنگی و بشکن تو شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره به پاک اسمت رو تن دنیا بپاشه گناه باب تماشا حسن یوسف تو باشه هوای دنیا تا که از تو رو بگیره کشتی آرزوهامون رو زمین پهلو بگیره ماه من شما ز تنگی و بشم با اصای مهربونی افق خاک و قرق کن با صدای آسمونی خوبه روزای خوب و ندارم بغز یوسف تو صدامه صبر ایوب و دلتنگی و بشکن تبر کهنه رو بردار بوتهای سنگی و بش مرز دلتنگی و بشکن تو شبای ما دوباره بهار تا ستاره مرز دلتنگی و بشکن بوتای سنگ sharhin nahajul balaga jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Najul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hadubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran hakan musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Azzaki yake fitar mana darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya. Sai kasance tare da mu. a cikin shirin da ya gabata sheikh azazzaki yana cikin bayani ne kan yadda aminu salam yake siffanta yanayin al'umman da yake ciki ta jahiliya kafin aiko mazun allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a birnin makka inda mutane suke cikin dimuwa da fankama duk kuwa da cewa wasu daga cikin mushrikai shawa suna raya cewa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam ne alhali kuwa sun yi nisa tsakaninsu da addinin annabi ibrahim wanda yake dukan imani da allah da kuma bauta masa shi kadai a daidai lokacin da su kuma suna bautar gumaka ne a matsayin allolinsu ma'ana suna shirka da waɗannan gumaka da ubangiji sun yarda da allah kuma sun hada shi da wasu abubuwan da suke kira ƙananan alloli tuna cikin wannan turkaniya sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malin da ci gaba daga inda ya tsaya bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina abul qasim mustafa muhammad wa ala ali tayyibina tahirin al ma'sumin sima baqiyatillah fi ardi sahib al asr wa zaman arwahuna lahu fida to a bangaren batun aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi a matsayin manzon karshe mun fara bayani akan inda amirul ne ke nuna halin jahiliya kafin bayyanan wannan manzo to a nan ne za mu tsora cikin hudu ba ta biyu ta nahajul balaga yana cewa Allah ta'ala ya aiko wannan manzo ya faɗi halin da mutane suke a yayin da ya aiko shi inda ce arsalahu bid-din al-mashhur bayan ya kawo misalai din sai ce wannan su. fi fitanin in jazama fiha habluddi a yayin nan wato yayin aikoshin kenan mutane suna cikin fitinu wanda ya yanke igiyar addini in jazama ko in hazama eh, in ka ce in jazama jazm shine yankewa hazam kuma ya yi kama da shi kamar tsinkewa kenan eh, to duk ne yankewa ko tsinkewa ɗin igiyan addini ya yanke ma'ana da can ana bin tafarkin addini yanzu an manta da shi an shiga wani irin nau'i da ake ce majahiliya wata za'aza'at sawaril yaqin sawaril abin nufi da sawari shine jam'i ne na sariya shine ginshiki wato ainihin ginshikan yaƙini su kuma sun girgiza ta ta wato da misali in aka yi gini aka ɗora shi kan al'amudai in aka girgi al'amudan suka girgiza to ka san dama ginin rai rushe kenan waqtalafal najru ainihin kuma najaru yana nufin asali ne wato asali kuma yanzu ya saba wato asalin da mutum aka gina shi a kai shine tauhidi yanzu ya zama wani abu daban wata shattatal amr al'amura kuma sun sun gutsutsura sun yanyanke sun rikirkice abubuwa da wato ainihin an sami rarrabuwa kowane yana yana ganin abin da yake shine daidai wannan yana yin wannan ba wata hanya kwara da mutane suke ganin wannan ita ce mafita wa dhaqal maharaj mafita kuma ya kuntata wato mutane suna cikin wahala da ɗimuwa da sanin ina ne mafita to kuma mafitan kuma ya kuntata wato kaɗan ne ke iya gane ta ina zabe kamar a ce mutane ne a cikin wani wani ɗakin taro wuta ta tashi a ce kuma ga su mutanen nan suna da yawan gaske a ɗakin taron nan amma kofa yar karama kwara ɗaya ce kuma kowa yana kokarin ya fita ta wanda in aka zo gaba ɗaya ana neman mafita don a fita ɗin karshen ta ba ma wanda zai fita ɗin sai dai sai a yi hawan mutane wato ma ma'anin ainihin mafitan ya karanta ya gwi kunci ta ina za a bi in ma da shi ɗan kiti ne amma kuma mutane ba su fita ba wa amiyar masdar kuma tushe shi kuma ya makance wato ta ina kuma aka fito ina kuma za Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zama ta da abokina Mamman Shazali ne Surwa, akwai abokina Sani Da'u Alaska tun daga har garin Birin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa, ba zama ta da Sunusu Madattai, Isu Makeri Madattai, Yakubu Mai Aski, Ibadar Raka, Shugaba Rabu Mai Aski, Iya Mai Shayi da Garkin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu da tori ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda yake nan bakin taransa ba zama ta muji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zama ta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi yan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma hadabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata tuwani usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin goshari ba zan manta da abokina siraji scj garin goshari ba zan manta da kuma abokina. na musa yaron uga garin bushari akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin bushari akwai lawali luka garin bushari musa mai lahiya garin bushari ba zama ta da bai ya so ba dole wanda ke garin bushari akwai salami inji garin bushari da karshe nake cewa ina gaida dukkanin daukacin wanda ba su ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan kara kara garin bushari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Iran ta babban rana ranar da ake bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Amurka baki daya. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina muka fatan alkhairi mamba na masu kira da saurare wanda ke reshen jihar Maradi ina muka fatan alkhairi. Da farko ina gaida Kabiru Sule isma wanda yake nan garin Damagara. Akwai Isman akwai Isma Lawali dan kwaro wanda yake nan garin Damagara akwai Isma Maidala Bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai itasu ungo wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai duka mambobi na masu kira da saurayi wanda suke nan garin da magaran akwai mamman sani dauda cimaza wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan da zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim azu wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan da zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa da take wa yan ruwa nan garin birnin yamai akwai Eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai ina su fata alkhairi akwai umar wanda yake nan garin yamai ina su fata alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina su fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai rabilu eh, sarki aiki na kwalo da arsan kai ne su fata alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutunci mai wanda yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangwami jihar maradi ne musu fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Limam Ahar akwai Alkasim shi ma agaras akwai shugaba tsoho mai albarka akwai kabiru shirya akwai dozuman taksi moto akwai iso maɗatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya dan ulo duban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasara wanda ake radio sabuwar nyamai wanda ake kira nasa ko yawa duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai alhaji amana tari akwai lauli ando akwai ramatu budi duban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya Tomar da dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ta hayar muryar musulunci suna na shugaba Iliya kati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke ba mu kamar yau ranar Juma'a mu gaida uwa da arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan rediyon mai albarka. ina gaida gadon eh, dan warko wanda yake ya akwai kabiru sule wanda yake da garan akwai malam kabiru wanda yake kusan makarantar malam abba maraɗi akwai audillahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi maɗatte akwai tasu unguwar tudu akwai babaye tuniya babaye gamba da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam isuhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar da magaran eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai isiya ɗan kaba-kaba ne wanda yake bakin tashar da magaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai shugaba zubair mai matala shugaban zaɓe son ne na jihar da magaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman bande akwai yahaya dan yahaya wanzamai wanda yake nan da magaran ba zan manta ba da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shabdegard mamman shehu wanda yake nan rampon hawa juyi da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace na ramfon hawa juyi da magaran akwai aji salamu cica ne yaran motuna wanda yake nan rampon hawa juyi da magaran Da duk 'yan ƙungiyar zaɓi sanka da 'yan fada-fada duka wanda sunan shi kai baki na da bai kai ba to ina wa kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya kanti da shayi yankin da wura ta lafiya muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komunirin ta kwarraka birnin Kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu yin jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka da ke birnin Agadez Amar Dan gari Agadez baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ar da ke Agadez. Akwai Mamman Bala Agadez. Akwai Ashatu Kwansayar Agadez. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Biri Yemeni Nijar. Akwai Tsubuka Katsuwa Mai Albarka Yemeni Nijar. Akwai mata isaka ya mai niger akwai alhaji amman tarihi ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru na makarantar malam abu birnin marada akwai malam alibin kudu birnin marada akwai samun da suke dan mutum limanci akwai sani dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro jaja maradi akwai hajjar bilu malam adam sarki aiki na kasa akwai ibrahim shushani dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar marada akwai mai gida na alhaji kolo hina na angon zare akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u akwai amarya hajiya aisha na gaida ta akwai alhaji musa na abu mai nira na kuwa shabakon marada akwai matan gidan shi buzuwar bahausa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sulu usman da ke da magana akwai sarta kasimoto da ke da magana akwai nasar malam sili malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasara ce ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da dan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kiri ne kitamu akwai shabu ta gwamnati wanda ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi Abdullahi Tela yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka mana godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba ɗai madadinka akwai kabiru sule eh, birnin da magaran ina mishi fatan alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule na maka fatan alkhairi ta musamman zuwa ga alhaji ne sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin maradi akwai malam saminu haske da mutan limanci nan unguwar limanci maradi na mishi fatan alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim Ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fata na alkhairi madadin Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi ina gaishe da Malam Ibrahim gadan kaya dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kwai Aishatu Kwansanyar ce can a garin Agadez ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da Ilyas Frizi na eh, na fada ra'ayin zitti nan garin Agadez ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga Baba Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammadu Dan Bari Bari dan eh, na kwalab eh, mazajen daga nan yamai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an yi a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u alista tsatsan birnin na mishi fata na alkhairi akwai haɗa mai tafita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba assalamu alaikum arabian jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu yahaya ɗan nijar shugaba na ƙungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da fara da ke najeriya ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga humrat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga nura abdullahi hayi gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun buri jamhuriyar nijar sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio iran radio na albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne alhaji amman tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lodi inda kuke Naji Hassan Barka Agadas ina fatan kana lahiya lau ka da yallanka. Alkasum Agadas ina fatan kana lahiya lo Fitu Tayar Agadas kai ma ina fatan kana lahiya lo Lawali Abbali Agadas ina fatan dai kana lahiya lau. Sanisi Madattai ina fatan kana lahiya lo Eh Sula Usman Zandar ina fatan kana lahiya lo Ibrahim Gadan Kaya Maradi ina fatan kana lahiya lo Isa Tsoho Aulun mu mai albarka nan gaya mai ina fatan kana lahiya lo Muhammadu Dan Bari Bari ina fatan kana lahiya. sanda Yaji ina fatan kana lahiya lo Adamu Bi Sallah ina fatan kana lahiya kana lahiya lau fatifar gidan ina fatan ke ma kina lahiya lau maryama ina fatan kina lahiya lau yan kungiyar masu kira da saurare da shin mai ina fatan duk inda kuke kowa shina lahiya lau Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga mai ina fatan duk inda kuke kuna lahiya Sashen Hausa na gidan ran jihohar Musulunci Tehran suna na magana samun haske dan mutane limanci birnin jihohar Nijar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya sambarka ina maka fata da duka abokan aikinka. ka. an gaida shugaba ila mai katiri shayi da wata da gare shi akwai muhammad dan bare bari alheri mashi. ibrahim shuwa garin kasagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar mala bai na maka fata alheri abdullahi tele mai garmuci mutum mai yara ke dan malam ina maka fata alheri murtala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri alakai maka bala mai yado sura maka shirogo da dan meri mai yado da alaiman mai gandari da wata zuwa gare ka tsayaru eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi da tsoho unguwar koshi a mujin buga mai waina da kuma iri tsawo a zuba ruwa da ke nan sura domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, da maraka ta sawa na wakwa ta alheri domin gaisuwa da zarafin abdulazizu mai gyaran salula da ke nan cikin ciya akwai isaka mai gyaran waya da ke nan layin madawa alheri ala kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurufa da ke nan layin madawa na su fata alheri domin gaisuwa da zarafin aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma ya buza kai gangan sahore da hamisu da sani duka kanan naka aminu sai na kuwa tare domin gaisuwa da wata alini zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata alini zuwa gare ka domin gaisuwa da wata alini zuwa gare ka sani oke mai da baka kadiro alira alaka maka domin gaisuwa da wata alini ga dukkan yan uwa masu kira musamman shugaba iliya mai katiri shayi da kuma muhammad dan bare bari da malam kabiru wani abba da wata alheri zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki dai amurka sai barka ina gai da kowa da kowa ina muku fata da iri alheri allah kai mu kowa da kowa eh da shari'a garin kasagi alheri kai maka da kai da sauran yan uwa da abokan arziki to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku salamu a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.